Wani shugaban al'umma a yankin Usman Gwada ya ce duk da yake yana yabawa gwamnati a kokarin da take yi na tsaftace wurare amma yana ganin barin irin wannan bola matsala ne babba a wurin su. Before this exhibition, administration, there's a lot of uh, this refusal here. But when the, the present administration have tried to clear a lot of uh, this refusal, Wasu daga cikin al'ummomin yankin sun koka game da tarin bolan. Shafar mu a wannan ai ya zame mana annoba. Tunda yanzu in yamma ta suka sa wuta akan wannan bolan. To ke ba za ki iya zama cikin abubuwa. matayenmu da 'ya'yanmu su ne ya zama musu Wata ma'aikaciya a cibiyar kiwon lafiya a matakin farko da ke kusa da bolan wacce ba ta son a bayyana sunanta ta ce asibitin na samun marasa lafiya a kullum da ke fama da cututtuka kamar amai da gudawa da zazzabin typhoid da kuma malaria ta kuma ce idan aka kwashe bolan za a samu tsaftataccen muhalli tare da samun al'umma masu lafiya. Karshen rahoton kenan Zainab Aliyu Muhammad labaran Liberty.